a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan zai zo mu na 49 a cikin littafin kuma muna cikin sirar sahabi babba na biyu a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu ma ne ce min mawa'izihi radiyallahu anhu daga cikin wa'azuza na sayyiduna umar radiyallahu anhu maganganun sayyiduna umar radiyallahu anhu kusan duka wa'azuza ne to daga cikin zababbun wa'azuzansa waɗanda suke da ratsa zukata wata rana ya hudu ba kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnadinsa al-alamatu ahmad shakir rahmatullahi alaihi ya hassana sanadin wannan Eh, asari da za a ambata sannan bayan al’imamu ahmad al’imam ibn al ya ambace shi a cin manakibu umar ibn al hakanan ibn al a cikin mahtus sawab fi manakibi amirin mu'mini na umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu sayidina umar ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ala inna ma kunna na'rifukum muna gane ku ne izbaina a nan na biyu sallallahu alaihi sallam, a lokacin manzo Allah sama yana mu yana da rai muna gane kowa domin manzo Allah sallama sai yi bayanin halin kowa ya ce wani ga halin shi wancan ga halin shi Allah zai masa wahayi halin wani bai boyuwa a lokacin da manzo Allah sallama yake da rai ana gane kowa saboda akwai wahayi yana sauka wa iliyan zilul wahayi kun ji ko kuma a lokacin wahayi na sauka saboda haka kowa ana gane shi wa iz yunabbi'una Allah min akhbarikum a lokacin da Allah yake ba mu labari game da halayenku wannan yana cikin falalar rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya shiga ɗakin shi ba wanda ya san abin da ya aikata ya aikata sai Allah ba da labari ya ishe mu misali abin da hatib ya yi hatib na abi da ya rubuta wasiƙa yana sanar da jama'arsa saboda danginsu ba su da ƙarfi a makka ina ba su labarin cewa manzo Allah sama zai kawo hari makka saboda kasi ta kansu Allah ya ba shi labari ya ba annabi sama labari cewa an ba da wannan wasiƙa an ba wata tsohuwa ta ɗaura a cikin kitsanta ta kama hanya za ta tafi manzon sama ya sanar da Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sama ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da wani sahabi cewa Zubair ibn al-Awwam cewa su tafi su je su amsa wannan wasiƙar a hannun wannan tsohuwar to ga duk wannan yana nan sannan daga ciki Allah ba da labarin munafikai da siffofinsu ko da ba a kama suna ba to ana ganin halayensu qad nabba'ana Allah min akhbarikum haka Allah ya ce Allah ya ba mu labarin ku alawa inna alaihi wasallam qad talaqa wa inqata'a al-wahyu ku saurara yanzu manzon sama ya cira ta ya tafi wajen ubangijinsa wan qata al wahyi yanzu kuma wahayi ya yanki ala wa inna ma naqulu wa inna ma naqulu bima na'rifukum ala ku saurara wa inna ma naqulu bima na'rifukum har yanzu muna nan muna faɗin halin da muka san ku da shi ne sahabun manzon Allah yana nan a matsayin sahabunsa نقول لكم منا شيوا من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا دو وندي أيكة الخير أتكنكو تزام زتشيش دا الهير وأجبناه عليه كما مؤمسى مسا أكن الخير دي إن جيتر مييكو يشري ونتارو تزام مسا كنت شيوا ونن تارن الهير سبو دمي saboda muna masa zaton cewa shi mutumin kirki ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bashi a matsayin mutumin kirki bawan Allah wa man azhara lana sharran wanda kuma ya bayyana sharri a gare mu hmm, wannan na bihi shafa to sai mu zace shi da sharri wa abghadnahu alaihi kuma mu ƙi shi saboda wannan sharri mu ƙi shi saboda wannan sharri sarki ita ce ƙa'ida sara'irukum bainakum wa bain rabbikum abinda ke boye naku ba mu san shi ba bai bayyana ba to tsakaninku da ubangijinku ne wannan ita ce ka'ida. ka hukunta mutum da abin da ya bayyana a gare ka kakka fassara shi a cikin zuciya ka ce aika za yake nufi mutumin kirki ne aikin kirki yake aikatawa yi masa hukunci cewa mutumin kirki ne mutumin banza ne aikin banza yake aikatawa to shi ke ya bayyana kansa amma abin da bai bayyana a gare ka ba a cikin zuciyar mutum yake to ba za ka zo ka masa hukunci ka ce ai kaza bane kuma wani zubin ma dan uwanka yi bayani ya ce kaza nake nufi A, ba haka kake nufi ba akwai abin da ka boye a zuciyarka kaga wannan ala innahu qad ata alayya hinun min ad-dahr ku saurara hakika wani lokaci mai tsawo na zamani ya zo a gare ni kuma ya shuɗe wa ana ahtibu man qara al-qur'ana yuridu bihi Allah wa ma indahu ni ina zaton duk wanda na ga yana karatun alkur'ani duk wanda na gan shi yana karatun ji inji na umar to ina ɗauka yana nufin Allah ne da karatun alkur'aninsa sa wa ma indahu da kuma a waje abin da ke wajen Allah na aljanna da yaddar Allah da ganin Allah rana gobe alkiyama haka na zauna lokaci mai tsawo haka nake dauka inji sayyidina umar duk wanda na ga yana karatun alkur'ani to sai in ɗauka cewa wannan ita ce manufarsa Allah yake nufi da karatunsa faƙad khuyila li bi akharati yanzu an sa mini an yi mini hasashe bi akharati a ƙarshe anna rijalan qara'uhu yuridu na ma inda nas cewa wasu mutane kawai yanzu suna karanta shi ne abin da suke karanta shi don shi shi ne abin da ke hannun mutane ba don Allah suke karantawa ba to da sai na umar zai zo wannan zamanin namu sai ya me zai ci ba wanda ya kai makaranta alkur'ani yanzu lalacewa in ka ji rigima da shirme da rashin ladabi da rashin mutunci to makaranta alƙur'ani kuma ga yanin dama mazan sama ya faɗa yana cin alamomin tashin alkiyama za a buɗe kowa ya iya haddace shi amma ba a fiƙihu ba aiki da shi kowa mace za ta haddace yara za su haddace za a yi bikin haddace ma yara karatun alƙur'ani guda ɗari uku guda hamsin guda ɗari biyar amma babu alhairi a ciki ƙur'anin ne nan abinda ake ake yi a aikace yayi nan kaga kaga ba karamin bala'i bane wannan saboda aka haka fa'aridullaha bi qira'atikum sayyidina umar ce ba a hada Allah lace ba ina muku wasiya ku nufaci Allah da karatunku wannan wasiya ce mai tsada wa ariduhu bi a'malikum ba karatun alqur'ani ba kawai dukkan ayyukan ku da za ku yi ku Allah ko yi ma wani daɗi ko kai ma wani daɗi ko wani yadda da kai ko kai yadda da kai ka tabbatar da cewa abin da kake dan Allah kake kuma akan tsari akan tsari an an ce tsari abin da ya tabbata a cikin addini ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan magabata in za ka gabatar da shi wani ya ce ka yi mishi wani ya ce baka mishi ba ba shi kake nema ba Allah kake so ya yarda da aikinka shi ce nan in kai wannan ka huta ba za ka shiga tashin hankali ba so daga wannan wasiya ta na Umar mai tsada ce aridullah fa aridullaha bi qira'atikum wa ariduhu bi a'malikum ala wa inni wallahi ma ursilu ummani ilaikum yace ku saurara na rantse da Allah ba ina aiko muku gwamnoni na bane al'ummal jam'i ne na amil ko anil ummal gwamnoni yadribu juludakum dan su rika dukan fatunku a'a ba maqsudin aika gwamna wakili na sayyiduna umar ya ce ba na aiko shi bane don ya rika dukanku ya rika dukan fatin jikinku walali ya akhudhu amwalakum ko kuma su karɓi karbi dukiyoyinku ba wannan ba ce bace manufa walakin ursiluhum ilaykum liyuallimukum dinakum wa sunnatakum sai dai ina aiko su ne babban aikin su shine su karantar da ku addinin da kuma sunnanku wannan shi ne shi yasa sai Umar a cikin abin da yake rubuta ma shugabanni gwamnonin da yake aikatawa yana sa yake aika su ya ce inna ahamma amrikum indi sala salah faman ha fala islam lahu shi babban abin da ya fi mahimmanci a wajena in ji a matsayinku na gwamnoniya kuna tsayar musu da sallah kuna koya musu sallah kuna koyar da su addini duk mutumin da ya bar sallah Allah ba musulunci a tare da shi ba musulunci a tare da shi faman fu'ila bihi siwa zalika duk wanda ba karantar da shi aka yi ba aka kwace mishi dukiya ba kan hakki ba ko aka duke shi haka nan ba tare da hakki ba falyarfa'hu ilayya to ya kawo ƙara wajena kuma wani abin da zai ba mutum sha'awa ya birge shi shine kofa a buɗe take mutum zai tashi ya tafi ba bambanci tsakanin wancan babban mutum ne wancan karamin mutum ne duk wanda ya zo wajen khalifa ya kawo kuka zai iya shiga wajensa kuma a saurare shi fa wallazi nafsi bi yadihi la aqfannahu minhu na rantse da wanda raina ke hannunsa wallahi sai na daukan masa fansa sai na masa kifasi shi na kwato masa haƙƙinsa ya ba da wannan ƙa'ida فوثب عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال sai sayyiduna a magunin al'asi wani kuma ya miki ya tashi shi gwamna ne gwamnan masar mutanen masar kuma daban suke shi yasa yake da ka'ida yake cewa yake faɗin wata magana yake cewa inna imrata misra al khilafa ka zama gwamnan masar to kaman khalifa kake nauyin da ke kanka da ayyukan da ke kanka inna imrata misra al khilafa in ji sayyidina amr ibn al-as to sayyidina umar na wannan jawabin ranar juma'a ne a masallaci sai miƙe ya kuma ji ya miƙe sai ya ce يا أمير المؤمنين يا كيس سرت المسلمين أفرأيته إن كان رجل من المسلمين على رأيته تونا أبدا كفئي نتوى كأدوكا كأيدوكا to ko da shugaban mutane ne yake wakiltar su a matsayinsa na jagoransu kuma su talakawan shi ne shi ne in kana rajulun minal muslimina ala ra'iyyatihi ko da mutum ne daga cikin musulmai da aka ɗora shi a kan talakawansa fa'addaba ba a ra'iyyatihi shi ya lizabtar da wani daga cikin talakawansa sai ka ɓatan masa haƙƙinsa in na kalata ƙufannahu minhu sai ka ɗaukansa a kansa ƙala umar i na fi biyadi sai na umar ya ce ƙwarai da gaske na rantse da wanda raina ke hannunsa idan la'aqussannahu minhu wallahi sai na ɗaukan masa haƙƙinsa nan kisasi zai bincika me yasa aka bugai kage idan an bige shi ne akan wani abu na eh, haƙƙi to kage shi ce shine nahu minhu eh, domin a bibiyi a kadin abu ajiya a biya afku shi ma nauyi ne na kisasi domin ƙaziyya ai kes eh, ƙara tana farawa ne kana tsammanin za a maka adalci ne tun daga a saurare ka yi mana idan ba a saurare ka ba ka tabbatar da ba za a maka adalci ba ke to amma a baka damar a saurare ka mataki na biyu a bibiyan maka kadi me yasa aka yi maka kaza to shine mataki na uku sai a gano kai kake da gaskiya a kwato maka haƙƙinka ba kai ba bane kake da gaskiya kaga to shi ce amma tashin farko ba a saurare ka ba babu magana bin kadin abin da ka zo kake kuka a kansa kokenka ba a saurari kokenka ba ba za a bi maka kokenka ba to kaga babu natija babu sakamako to shine kisasi da ake nufi wa رأيت ra'aytu rasulallahi sama yaqussu min nafsihi naga manzon sama yana daukan fansa akan kansa ma na cewa a ƙarshen rayuwarsa ya ce duk wanda na mishi kaza to ya zo wanda na mishi kaza ya kan har manzon sama ya addu'a ya ce ya Allah duk wanda na ɓace shi ko na faɗi wata mummunar magana ko na la'ane shi ba a kan hakkinsa ba ya Allah ka juyan masa da wannan mummunar addu'ar da na masa ta zama masa rahama a gare shi yanzu da manzan sama zai kalli mutum ya ce masa wai haka ko laka ko wai laka ko makamancin haka alhali mutum bai cancanci wannan abun ba to Allah ya zai juyar ma da mutum wannan mummuna addu'a ta zama aljanna gare shi saboda manzan sama ya roƙi haka wajen Allah a ƙarshen rayuwarsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa ala la tadribul muslimina sayyidina umar yace ku saurara kan haka nan kai ku rika dukan musulmai zilluhu sai ku kaskantar da su wala tamna'uhum huquqahum fatukassiruhum kar ku hana su su sai ku sa su kafirci idan alƙalin musulunci yana zalunci to sa yake yi a fahimci musulunci cewa addinin zalunci in shugaba na musulunci baya adalci to waɗanda ba su san me ake ce ma musuluncin ba musuluncin za su kalamawa wala tunziluhumul ghiyaba kakku ɗiban talakawa na kuna sa su a daji kuna ɗiba su kuna kai su daji haka nan alghiyab rukuki inda bishiyoyi suke haɗuwa rukukin daji ka tudayyuhum sai ku batar da su daga cikin ka'idar da sayyidina Umar ya sa bai yadda ko teku a ɗebi sojojin musulmai a hau da su ba har sayyidina Umar ya sauka kai ya rasu bai yadda a ɗebi sojojin musulunci a je yaƙi da su inda sai an hau teku ba duk da mazan sama ya bishara da hadisi cewa waɗanda za su fara hawa teku su je su yi jihadin musulunci mafurun lahu an gafarta musu to ba a samu wannan ba sai zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma shi ya jagoranci wannan ayar suka haute ku aka je aka yi jihadi kuma aka samu nasara mai yawa a zamanin sayyidina Usman ibn Affan to daga nan kuma sai al'amari ya ci gaba aka ci gaba da yi amma sayyidina Umar saboda tausayin sojojin musulunci da tsoron abin da zai faru da su ga ƙa’idojin da yake ba da ce kakku ku je ku sa su a daji to ba daji ba teku ma ya ce ka a hau da su teku to kuma akan haka aiki waɗannan wa'azozin sai na umar ne masu ratsa zukata duk abin da za a yi a idan Allah shugabanni ka yi ma mutane hukunci da abin da ya bayyana a gare ka na fili kakkar ka fassara su da zuciyarka abin da ya bayyana a gare ka na aikin mutum ka masa hukunci a kansa in yi ma bayani ya ce ka ne ka yadda a matsayinsa na musulmi to me za ka yi ya yi bayani da kansa ya ce ka zane ke nufi ka ce ba kai haka kake nufi ba ai akwai abin da kake nufi a zuciyarka to me ke nufi Allah shirye mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ajma'in